Jama'a Assalamu alaikum. Za ku yi labaran matashiya TV tare da ni Amina Tayar Muhammad Rasuwa. Farko ga muhimman kanin labaran. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da kafa sabuwar hukumar gwamnati ta hanyoyin sadarwar bayanai. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau sun gana da gwamnan jihar Yobe mai Malabu ne. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki sansanin 'yan sandan kwantar da tarzoma sun kashe mutane uku yayin da suka yi awon gaba da wasu daga cikin jami'an da dama. Mutane sha bakwai ne suka rasa rayukansu a sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar malumfashi ta jihar Katsina. Kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin jin cikakkun labaran. yau Asabar 3 ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da biyar ga watan Fabrairun shekara ta 2022 miladiya. Ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce za su yi ƙoƙarin tabbatar da adalci a duniya domin kawo zaman lafiya a ko'ina. domin samar da ci gaba a nahiyar Afirka. Buhari ya yi wannan bayanin ne a yau Asabar a Addis Ababa babban birnin Habasha yayin da ya halarci taron kungiyar tarayyar Afirka wato AU. Wata sanarwar da mataimakin shugaban kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fitar ya ce shugaba ya yaba wa Firaministan Falasɗinawa Muhammad Shtaya a wajen taron da yake gudana, ya ce a matsayinsu na shugabanni suna yin iya ƙoƙarinsu kuma za su ci gaba da haka domin tabbatar da adalci. Shugaba Buhari ya tabbatar wa da shugaban Falasɗinawa cewa Najeriya za ta ci gaba da bayar da gudunmawa domin wanzar da zaman lafiya tare da ci gaba. sannan ya tabbatar da cewa Najeriya za ta ci gaba da goyon bayan mulkin demokuraɗiyya tare da nuna goyon bayan hakan ga gwamnati. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce talakawa marasa galihu a Najeriya za su ci gaba da cin moriyar sabon tsarin inganta rayuwar jama'a a yayin da ake ci gaba da kan gaba don ganin an kawar da ƙangin talauci a tsakanin al'umma. Shugaban ya bayyana haka ne a jiya Juma'a a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha yayin da yake jawabi a wani taron ƙungiyar Tarayyar Afirka. Shugaban ya bayar da tabbacin cewa za a ci gaba da faɗaɗa damar samun ilimi domin ci gaban jama'a. Buhari ya ce gwamnatinsa za ta yi amfani da damar yaɗa labarai, sadarwa da fasaha don tabbatar da haɗin kai da samar da da samar da damammaki ga jama'a. Shugaba Buhari a cikin wata sanarwar da mai magana da yawunsa Femi Adesina ya fitar ya taya sauran kasashe uku da suka hada da Nambiya, Nijar da Afirka ta Kudu murnar ganin yadda ake yi bitar tare da Najeriya. Sannan ya yaba wa jajircewar da, da kasashe suke yi wajen gabatar da kasashensu domin gudanar da wannan atisaye. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamnan jihar Kano Kanan kuma sanatan ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau sun gana da gwamnan jihar Yobe kuma shugaban jam'iyyar APC na ruko mai malabu ne kan rikicin jam'iyyar da ya dabaibaye jihar. Taron ya gudana ne a ranar Juma'a a masaukin gwamnan jihar Yobe da ke Abuja gabanin babban taron jam'iyyar na ƙasa na ranar 26 ga Fabrairun shekarar 2022. Babban daraktan Yaɗa Labarai da Hulɗa da Jama'a na gwamnan Yobe Mamman Muhammad ya wa da manema labarai hakan a wata tattaunawa ta wayar tarho a daren jiya. An gudanar da wannan taron ne a ranar Juma'a kuma an tattauna ne akan yadda za a shawo kan rikicin. Ya ce Gwamna Ganduje ya halarci taron da Mai malabuni ya fara ganawa da bangarorin jam'iyyar biyu da ke rikici da juna a jihar Kano. Muhammad ya ce Gwamna Ganduje da Shekarau sun nuna ƙwarin gwiwar cewa nan ba da jimawa ba za a warware saɓanin da ke tsakaninsu an kuma da kuma saɓanin da ke ɓangarori biyu tun kafin gudanarwar da zaɓen shugabancin jam'iyyar na jihohi wanda aka yi a shekarar 2021. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da mutuwar wani direban mota da ake zargin wani jami'in hukuma na hana cunkoso a jihar ya yi sanadiyar rasuwarsa. Al'amarin ya faru ne ranar Juma'a a Kilu Road da ke unguwar Sarki a Kaduna. Mai magana da yawun hukumar ASP Muhammad Jalige ne ya tabbatar da hakan wanda ya ce lamarin ya faru ne a ranar Juma'a. Ya ce wasu direbobi a yankin sun yi ƙoƙarin rufe hanya da nufin gudanar da zanga-zanga sai dai sun daƙile hakan ya kara da cewa kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayar da umarnin gudanar da bincike akan lamarin tare da gayyato mutanen da ke kusa yayin da hakan ta kasance. Guda cikin fasinjojin motar ya shaida cewa motar ta ta taho ne daga kawo yayin da jami'in hukumar ya tsayar da su domin duba takardun mota lamarin da ya haifar da atisayen a tsakaninsu. Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin labarai na mujallar matashiya kuma za ku iya bibiyan shirye-shiryenmu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka Facebook mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya da Instagram mujallar matashiya ko kuma a Twitter at matashiya. ko kuma ku turo mana da sako kai tsaye kan abubuwan da yake faruwa a yankunanku akan nambar waya kamar haka.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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira 2500 ku mallaki na domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa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 barkanmu da dawowa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da kafa sabuwar hukumar gwamnati mai suna Nigeria Data Protection Bureau NDPB. Kafa ƙungiyar ya biyo bayan buƙatar da Ministan Sadarwa da Tattalin Arziki a Najeriya Isa Ali Fantami ya gabatar a cikin wata sanarwar da ya fitar a madadin Fantami mataimaka mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Uwar Suleiman, ta ce an kafa NDPB ne bisa tsarin da ya dace a duniya kuma za ta mai da hankali kan kare bayanai da sirrin ƙasar Najeriya. ya ce a nasarar aiwatar da tsarin tattalin arziki na digital economy publicity and strategy NDEPS ya ƙara haɓaka hanyar sadarwa a ƙasar ya ce samar da ma'aikatar za ta taimaka wajen samar da makarantu da za su mayar da hankali akan yadda za su tsare sirruka da adana bayanan sirri sannan dokar hukumar kimiyya da fasaha ta ƙasa ta bayar da damar wayar da kai akan yadda za a tattara bayanan tare da bayar da kariya Wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne sun kai hari unguwar ƙarfi da ke ƙaramar hukumar malumfashi a jihar Katsina, inda 'yan bindigan suka kashe mutane goma sha bakwai Majiya mai tushe ta bayyana cewa maharan sun mamaye yankunan sama da biyar da waɗanda ke ƙarƙashin gudumar ƙarfi a kwanaki biyu da suka gabata. 'Yan bindigan sun yi ta harbe-harbe kan wasu mutane a yankunan tare da kashe mutane sha bakwai yayin da wasu da dama suka tsere da raunuka daban-daban. Ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar malumfashi a majalisar dokokin jihar Aminu Ibrahim Sa'idu wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce ya ziyarci yankunan ne domin jajanta wa iyalan waɗanda abin ya shafa. Sai dai ayyukan 'yan bindigan da sauran laifuka na karuwa ne bayan da gwamnatin jihar ta ɗage dokar hana sadarwa kimanin watanni biyu da suka gabata. Harin na baya-bayan nan a ƙaramar hukumar malumfa shi ne na biyar a jerin hare-haren da 'yan bindiga suka kai a Katsina. An kai mamacin an kai makamancin hare-haren a ƙananan hukumomin Jibiya, Safana, Batsari da Faskari na jihar inda aka ce an kashe sama da mutane 30 a shekarar 2022. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki sansanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da ke ishe su a ƙaramar hukumar Faikaro a jihar Neja inda suka kashe jami'ai uku tare da sace wasu daga ciki. Ana zargin 'yan bindigan da kai harin sansanin 'yan sandan tare da awon gaba da wasu. Rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigar na wucewa ne a yankin suka yi karo da wata tawagar 'yan sanda na kwantar da tarzoma. Mazauna yankin sun shaida wa manema labarai cewa 'yan ta'addan na fitowa ne daga Neja zuwa Kaduna a lokacin da suka kaddamar da harin a kan ƙauyukan da ke kan iyaka. Rundunar 'yan sandan jihar bata ce komai a dangane da harin da aka kai ba, duk da cewa 'yan bindigan sun tafi da wasu daga cikin jami'an. Sai dai har yanzu ba wata majiya da ta tabbatarwa da yawan jami'an da masu garkuwa suka tafi da su kamar yadda rahotanni suka bayyana. Duka-duka a nan ƙarshen labaran na yau ya zo muku, a madadin editan da ya tace ya zo gare ku, Abubakar Murtala Ibrahim, sai wanda ya sada ni da ku Ahmad Murtala Ibrahim, ni Amina Tahir Muhammad Rusuwa nake cewa mu kasance lafiya.